tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai jirgin da ashirin da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan ne tasiri na talatin a cikin suwata zafi muna ƙarƙashin tasirin aya sha bakwai faɗin allah maɗaukakin sarki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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب fadin Allah madaukin sarki da ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau zani ma kowace rai sakamako ne da abin da ta aikata shi ne malamai suke magana kan to kana iya kyautar da wani ɓangare na aikin ladanka ga wani mamacinka misali ka ce za ka yi azumi ko hajji ko layya ko karatun alkur'ani ko wasu na filfili ce allah maɗaukin sarki hadiya ne ga shi ga mahaifina ko mahaifiya mahaifiyata ɗana kawuna ko baffana aboki na ko wani abokin ta shin za ka iya yin wannan kuma lanin ya kai ga kuma faɗin Allah madaukin sarki a yau matubi za kullu nafsin bima kasabat a yau za mu ma kowace rai sakamako ne da irin abin da ta aikata shi kuma wancan aikin ba ita ce ta aikata ba kyauta ce aka bata to shin zai shiga cikin abin da mamata za su amfana da shi har a ɗaura masa a sikeli a masu sakamako a kan shi ko ko bai ciki wasu daga cikin malamai suka ce a yakware da gaske za su amfana ba ga dalilai kamar haka suka ce wata mace ce ta zo ta ce ya rasulallah mahaifiyarta ce mutuwan a ya same ta heart attack mutuwan farar ɗaya kuma da ta samu daman yin magana ita tana da yakinin za ta waru wani abu na dukiya ta ce gashi nan ta bayar a matsayin sadaka shin in ne sadakan yanzu da dukiya na a madadinta wannan zai amfani da ita na bai ce eh. kaga aikin wani ya amfani wani an gano wannan hazihi al'ibaratul maliyya wannan ibada na dukiya kenan amma ibada albadaniya wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya shafi ibada kuma na jiki mutum ya gara gabobin jikin shi ya wani aiki ya kyautar da sakamakon ladan wannan aiki ga wani mamaci me da zai kan haka malai ce magana annabi da ke cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu duk mutumin da ya mutu ana bin shi bashin azumi to majibincin al'amarin shi to yi mai wannan azumin kaga mai azumi daban mai cin moriyar aikin azumin kuma daban na fatan mun gane wannan da wa hadhihi ibadatun badaniyatun mahdha azumi ai ibada ne na gaba an san ibada an gano wannan da kyau ko wa ammal murakkaba minhuma amma ibadan da za a cuɗa a sa kuɗi kuma a yi da jiki shine alhajju sai ka yi amfani da kuɗinka sannan kuma ka je kai da kanka ga kuɗi ga aikin gaɓai shin wani yana iya yin ma wani malai ce wa kada qalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an almar'ati ta sa'alathu an ummiha diga annabi ya bada ansa game da tambayan nan da wata mace ta mai game da mahaifiyarta annaha matat wa lam tahujja tace innata ce ta rasu ba da samu halin yin aikin hajji ba sai annabi ya ce hujji anha ki je ki aikin hajjin a madadinta kaga ibaratun maliyatun badaniyya annabi ya ba da izini wa hadha mazhab al-imam ahmad a'ani jawaz ihda' al-qarab ila al-ghayr amma imam ahmad dan ambali imam ahlus sunnati wal jama'a yana ganin halaccin kyautar da lada ga wani mamaci بشرط أن يكون المهدي إليه مسلما يزم وند زاء با كوتان يزم مسلمي مي بعد كوتان يزم مسلمي شما مهدي مسلما مهدا إليه مسلما ungano wannan da kyau ko wa amma in kana kafiran fa innahu law ahada ilayhi la tuqba kafiri da zaka bashi kyautar ladanka Allah ma ba zai a gane wani ba inda za ta yi asarar lokaci yi annal kafira la ya na lahu amalun lamin nasihi wa lamin min shi kafiri ko aikin ƙashin kanshi ma yayi Allah ba ya karba ballantana wani ya aikin ya bashi kuma karba wa hadha alqawlu aqrabu ila tsawabi. wannan zance ne wanda yafi kusa da daidai min alƙawli bin man'i game da fatoyin malamai da ke cewa karaya in ma an yi ladan ba zai je ba an gano wannan da kyau walakin a zalika na la nahbi da annal insan ila amwati shay'an malai ce to tare da waɗannan bayanai ba mu kore cewa ɗan adam ka iya yin kyautan wani abu ga mamata kuma ya faru لأن هذا لم يكن من عادة السلف mu ce yin haka bai daga cikin ɗabi'a magabata abun koyin mu wala siyama al-iftar min musamman ma yawaita yin hakan kama yaf'aluhu ba'd an-nas al-yawm kaman yanda muke ji da ganin mafi yawancin mutane a yau suke yi fatajidu ba'd an-nas fi ramadan yahtimu al-qur'an iddat marratin kakan ga mutum a watan ramadan ya sa ana ta mai saukan alkur'ani su da dama wa kullu hatima ya ji hali wahidin min aqrabihi duk saukan da aka yi sai ce wannan ya sanya ladan ga wani makusance shi wane da ya kwanta dama hazihi li li ummihi sai ce wannan ladan ya ba mahaifin shi wa hazihi li abihi wannan ga mahaifin shi wa haji li akhihi wannan ga dan uwan shi wa haji li ammihi wannan baffa wa ma ashbaha zalika hadha fil haqiqa khilaf adat as-salaf yin irin wannan aiki ya saba ma al'adan magabata idan aka ce magabata annabi da sahabbai mun gano wannan da kyau ko ba ka haka ba ka da inda za ka kawo a dalili a shari'a cewa annabi ya sa an yi sauka ya kyautar da ladan wannan aiki ga wani mamaci da ya tafi haka sabon manzon Allah wa naqulu in arabta an tanfa mayyitik in kana son ka amfanar da mamacinka naf'an muhaqqiqan amfanarwa na gaske fa amal bima arsala ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi kokari ka bi shawaran annabi abinda yayi kuma yace ayi kai ma kai haisu qala a san da yake cewa iza matal insanu qata amaluhu illa min salasin duk sanda dan adam ya rasu komi nashi yana tsayawa ayyukan shi suna yankewa sai fa in ɗayan abu uku ne sadaqatun jariya sadaka mai gudana aw ilmun yuntafa'u bihi ko ilimi wanda yake amfanarwa al'umma suna aiki da wannan ilimin suna amfani da shi to wannan shi ma ladan zai kai gare shi aw waladun salihun yad'u lahu wa samu da na kwarai wanda zai rika maka addu'a Allah zai karba Barin gaya muku ka taimaki mamacinka ta hanyar yi mai sadaka mai gudana ya fi wancan aikin da za a yi sai ba da ƙara a samu ta harka da wannan harkar za ta zama kullum kullum ana yin ta babu ranar tsayawa da ƙasƙautawa rayayyen waje a raya masallaci a wurin a gina ko makaranta ya zama lailan har ana gudanar da ibada ana karatun alkur'ani ana taruka na musulunci da sauransu to mamaci ba zai gushe ba yana samun ladan wannan aikin da ake yi jama'a mun gani ko haka rijiya ko a sai littattafan addini da dai sauransu ‘ya'ya na kwarai kuma mamaci ya kwanta ya mutu wallahi da ku ba da ƙarfi wajen yi masa rigar sallah har ku ba da ƙarfi wajen sa su a makarantar addini an gano ku sa su a makaranta su iya karatu su san ilimi yaran zama suna da tarbiyya na ƙwarai wannan sai ya fi kai mai shinkafa da geron ku. ku tarbiyyar 'ya'ya domin ku cika mai ɗaya daga cikin gaɓoɓi wannan da aka riga aka ambata awwaladin salihun yad'unahu ƴaƴan in sun fandare yana raye ku ku kawo gudunmawan yadda ƴaƴan za su tsayo a yi masa saifi a san da shi kuma baya shi yasa iyaye da ƴan uwa da kuma abokai wannan tsarin ya kamata ku yi mutum na kwanta ya rasu mitin ɗin farko menene makoman 'ya'yan shi wajen abin da ya shafi iliminsu na zamani da na addini ya za a kula da tarbiyyarsu da halayensu da wanda suke wuta da su an gano wannan mataki na biyu ta binciki a al'amarin wajen zama na uku abinci da sutura ta in tsara wannan to kun taimaki mamacin kun taimaki yaran kuma lokacin da aka tuno da su ne a ƙarshen shekara sai a ce to ga kwamitin marayu a tattara abin da za a ba su sai baɗu kuma an kai masu abinci an kai masu rigar sallah amma babu abin da ya shafi al'amarin karatu na addini na zamani a cikin al'amuran kuma ba ga wanda ya samu matsala jama'ar annabu kuna ganewa a cika ka'ida, an waladun salihun yadda olahu abu ne mai matuƙan mahimmancin da malice haza da ji jiduhu wani ƙol aksar minar du'a'i da amwatik idan kana da mamaci Binda ake so da kai ka yawaita yi mai addu'a amma ihida'il ƙorab yi mai kyautar lada faj'alha li nafsika wannan ka batta kai a kanka لأن هذا هو السنة shine sunna ka bar ladan aikinka ya taƙaiti ya tsaya a gare ka wa anta ayyuhal hayy sawfa tahtaju ila hadhihi al-a'mal as-salihah khairayyen yau akwai randa da zaka buƙaci waɗannan ayyukan lada da ka kyautar da su كما أن الأموات أيضا يحتاجون إلى زيادة أعمال الصالحة كما أن السمام متسل suna da buƙatar ma'auninsu ya ƙara nauyi da ayyuka na ƙware kama ja fil hadis kuma yadda zuwa hadisin annabi ya ce ma min mayyitin babu wani mamaci da zai mutu illa nadima Allah ba ce zai nadama duk wanda ya mutu wallahi sai dama. in kana muhsinan nadima ay yakuna dada in mai kyautatawa ne sai na dama kash dama na ƙara yawan aikin nan wallahi sai yayi an gano shi yasa mutumin da ya mutuwan shahada sai na dama. ina dama a ce a dawo da shi duniya a rayar da shi ya ƙara zuwa jihadi kashe shi a rayar da shi ya ƙara komawa kashe shi ya ƙara dawowa ƙara komawa ku gano wannan don abin da ya gani na kyakkyawar sakamako a wurin Allah idan da za ka mutu yau a baka dama ka dawo na rintse da Allah ba za ka ƙara hira da abokinka ba ka ƙara ba saboda abin da ka gani na ɗan daman da ka samu aka takura ma ranka baya so aka ce ke karatun alkur'ani ka yi aka takura ma aka ce zo masallaci ke sallan jam'i ka zo da sauran abubuwa da dama irin alherin da za ka ga ka samu ke burin ina dama a ce rayuwanka baki ɗaya ko bacci ba za ka ƙare ba waɗannan abubuwan za ka yi ma yanzu kowa gane ke matsa ne yake yi amma a ranar ƙin dillanci na tafi Allah maɗaukin sarki ya samu dace to sai ce wa in kana musi'an in ko mamacin mai laifi ne Na jima Allah ya kona za ta yi burin ina dama a ce laifin ɗaya da ke biyu ba sai na dama duk ɗan iska sai na dama me yasa ya zama ɗan iska duk mutumin kirki sai na dama me yasa aikin shi da yawa ba an gano wannan Allah ya fi yayi al'umma annabi mu dage ne abin da ya kamata wallahi mu dage ne abin da ya kamata idan naqul bima kasabat mu dauko aya da Allah ya ce a yau za a yi kowa hisabi gwargwadon abin da ya aikata istajalla biha ba'd ulama ala anna man uhdiya ilayhi shay'un min al-qurab fa innahu la yantafi bihi malaman suka ce duk wanda aka mai kyautan aikin lada wanda wani ya yi to wannan kyauta ba za ta mai amfani ba da annahu laysa min kasabihi dan ba shi ba illa ma ja'at bihi sunna sai fa abin da sunna ta zo da su kadai ana bin shi azumi ya mai iyakan shi kenan bai taba aikin hajji ba ya mai iyakan shi kenan ana sa da ya yi magana zai yi bar wasiya to annabi ya ce zai iya yin za a iya kyauta da ɗaya bisa uku na dukiyar shi a yanar an gano wani mutum. amma kai na fi ka ce na ba da ladan hadiyya ga wani da karatun alkur'ani ko kai zumunci ko kai wani abun da yake da alaka da samun lada mai gwabi wai ka ce ka kyautar da shi ga wani ta ce wannan ba zai yi ko kayi ba zai je ba a bisa wannan ƙaunin jama'a nan kun gano wannan to sai ce walakin na sahih annahu yantafi bihi ce sai dai maganar da ta fi inganci lallai abin zai amfane shi idza qultu inna hada idza qultu inna hada huwa sahih kayfa aljawabi an alaya in kace eh ladan zai je to za ka fasar aya idan ce bi ma kasa ba kuma wannan ba shi ba sai ce aljawabu an al'aya an san da za a bayar game da ayan annaha dullo ala annan nafsa eh jazi bi ma ba cewa kowane ɗan adam za a ne sakamako da abin da yi. wa amma ma a li ghayri laha wa hadha shay'un akhar wa lahu adillatun amma wani abu da wani zai yi ce ya bashi kyauta to shi kuma wannan fuskan shi daban an gane wannan da kyau sai a duba a ga me da ne annabi ya ce a iya yi to tsaya nan karka nemo da kanka kai fatawa kai ba annabi ne jama'a kun gano wannan abin da mala ya kawo ke magana ko daga cikin fa'idan wannan aya za da fa'idojin da za mu samu a cikin wannan aya intifa'u zalim intifa'u zulmi fi zalika al-yawm a ranar alkiyama Allah ya kora zalunci ba zai faru ba domin ya ce la zulmal yawma yau babu zalunci ashe wani ne wanda ba wannan ba akwai yiwuwan faruwan zalunci a cikin shi walakin insan yi jazi bi hasabi amali ɗan adam gwargwadon abin da ya yi shi za mai sakamako a kan shi ba za a ƙara mai ba ba za a rage mai ba domin ya ce wa mai ya amal mina salihati wa huwa mu'min duk mutumin da ya wani aiki na ƙware da sharɗin imani da kafiri zai yi aiki na ƙware Allah ba zai karɓa ƙa'idan karɓar aiki shine ne imani ta san rubuta aiki daban karɓar aiki kuma daban zai iya yi wa a rubuta a lahira amma za a mai da shi haba an amma kai aiki a rubuta kuma a karɓa a ma sakamako to sai da imani to Allah ya ce duk mutumin da ya aikata aiki na kwarai yana mai imani fala ya khafu zulman kada ji tsoron za a cuce shi wala hadman kar kuma yi tsammanin za a sace mai lada ko a ɓatar ko a zubar ko a toyi mai daraja babu lahira ba za a ƙara ma ba wajen zunubi ba za a rage ma ba wajen lada abin da yi shi za su gani su dino da. daga ci mala ce isbatul hisabin muhasaba annallaha yuhasibul khala'iƙi wa kama annahu madlulun nusus Allah da kanshi ne zai yi mabayin hisabin abubuwan da suka yi wannan konar nasoshi sun zo da shi barjik fahiyar muktabal hikima iz minal min alhikmati an yu'maru an-nas an yu'maru an-nas wa yanhau thumma yadhhabu hadha al-amru wan-nahy madaran la yuhasabu alayhi al-abd ai ba zai yi a a ce mutane ku yi wasu su ki kuma a ce ba hisabi an bar mutane kuma sun tafi free a wannan ba hikima ce an gano wannan da ko to kaga in haka ne sai al'abari ya zama wasa shi kuma Allah bai halitta don wasa ba yasa ce fa hasibtum annama khalaqnakum abasa kuna tsammanin na halice ku don wasa ne wa annakum ilaina la turja'una ko ba ku da wajen mu ba Allah bai wasa da kai abin da yace kai ba wasa bane sakamakon da yace zai gaske ne ku gano wannan da kyau ku kowa ya miƙe abin da zai amfani shi idan mun fahimci wannan fala budda lil mujazati wala budda min muhasabati hatta yatabayyana ma lil insani wa ma amil dole a zo a hisabi domin kowa ya san kayan shi a bashi na wani kuma an sa a miƙa mai sai an tace an tantance an ware kowa an bashi haƙƙin shi a rasha isa karka yarda ka taba haƙƙin wani ran da kake buƙatar wannan ladar ranar za a ɗauka a bawa wani gano hatta irin abin da iyaye suke ta kai ga ƙifu wala san cire wasu haƙƙin sasin kan karamin kiyama maganar babana ne baba ta ce da su tasowa ba kiyama iyayen ka su gaya ma magana ka ƙiji wala shi ka shan mamaki malamai su yi wa'azi ka watsar Allah sai ka sha mamaki Allah shi kiyaye a cikin wannan ayan akwai tamamu qudratullahi jalla wa'ala akwai cikakken iko na Allah wa quwwata wa quwwatuhu da kuma ƙarfin da Allah yake da shi domin ya ce inna Allah sari'ul hisabi Allah ne dogawan hisabi لأن السرعة تدل على القدرة والقوة ده أبن ده كثير الثوري ينالون هاقوري أبن كان إيكو أكنشي مكان ثوري ميش كيف يحاسب هذه الخلائق التي لا يهسيها إلا هو عز وجل إن با الله با ويسن عدد هالتين ده الله يتمنى جفر قوة كرشي قوة كي زائمة إسابي في نصف يومين a rabin yini haza dalilun ala kamalin ƙudarati wa kamalin kowa wannan na nuna cewa Allah na da cikakken ƙarfi da iko shi sa ma ya ce gayen da zai tsarin kuma gayen da zai wannan babu canji ranar za ta zo mu wallahi kaman walƙiya fal za ta gani za ka manta da wannan rayuwar da kai lokacin da ka ga malakul mauti ya zo kanka lokacin za ka yi gorin ina dama a ce ba haka kake ba ɗin yadda ka ba Allah ka na dama mun karanta hadisi wanda ma ya ba Allah kenan ya ka ƙari ina ga wanda shi kuma abin da ya ga dama ya zo na ya shuka a wannan duniya Allah ya kawo fa in ƙala ƙa'il wani zai iya tambaya ya ce to a'a kaifa ya al-hisab waya hisabin lahira zai kasance ya kamata mu sani ya الحساب يختلف باختلاف المحاصر hisabi ya sha bamban ga waɗanda za a ma hisabu an gano ammal mu'min in kai mumini ne fa inna Allah ta'ala ya bau alaihi kanafahu ay suturahu Allah sai sitirce ka wa ya bihi ya keɓe da kai wa yi ƙarriruhu bai zunubihi ya ce fa kayi kazaran nan kayi kazaran nan kai rashin mutunci nan nan kai ba daidai ba ran nan kaji kaji kaji a gaya maka fa'alta kaza wa kaza fi yomi kaza wa kaza hatta ya karra a tunan na rana wana maka layi ka ce kaza shi haka ne kaƙi ba za ta haka ne an gaya masa za ka ce kaƙi haka ne fai za a ƙarra wa a tarrafa in muminin ya tabbatar ya faifin da kanshi Allah na yi sallahu ta'ala sai Allah ya ce tattartu ha alaika fi duniya na su tafta maka a duniya ba wanda ya sani wa ana a gafiru halaka yau je kai na yafe maka اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا Allah ka mana hisabi mai sauki wannan shine hisabi mai sauki ba kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ina yake maka amma kai kaza kai kaza kai kaza dan me tashi kai annabi ya ce manno ishin hisaba holik duk wanda aka tambaye shi ƙaƙa ta yaya me yasa ka yi wanda ya halatta an gano wannan kayan wa babanka bajen na ƙarya za a kashe dubu biyu ka ce dubu shida sai Allah ya fari ka ɗo wannan asirin in ya yafe maka kashe bilis inda ya yafe maka ba ya ɗibi azumin ka na shekara takwas an ba babanka so kai barawon dubu hudu ne na gama gaskiya ka san me kake kana cutan matan da kana cutan 'ya'yan da kare da iyayen ka kana azabtar da makota Allah zai ka sha mamaki a lahiyar ba daga kafa in Allah madaukin sarki ya so sai wata kyakkyawan hisabi waɗanda ta cuta kuma ya ɗiba shiriyar su. wannan shi ake cewa hisaban yasira sassauƙan hisabi shi sa ta hiya na ƙarshe ka yi wata faɗin Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrib Allah ka kiyaye ni fa yazhabu taliqan sai zama an ba da belin ka an sace ka ammal kuffar su ko kafire fa innahum la yuhasabuna hisaba man tuzun hasanatuhu wa sayi'atu shi kafiri ba mai hisabin awon aiki a ce zo na ladanka zuba a wannan za a auna sa a ni ina zunubi ku sa a ni ba wa kafiri wannan awon so duk wani abin kirki da ya ya gina wani foundation an taimaka ma zaurawa an taimaka ma 'yan mata an taimaka ma marayu an gina makarantu asibitoci da wajen jinya ɗakin kaza ya taimaka an yi kaza iri-iri charity foundation waye-waye ɗin ya gama ya ka je lahira sai ga galada nan shi Eh amma ba za a auna ba shi ne kadim na ila ma amilu min amalin waje Allah wa haba an wasura sai Allah madaukin sarki ya sa a sheke shi ya aikin banza ƙa’idar sai da imani duk musulmin da ya shirka Allah ya zarbuta sunan shi cikin mashirkai ta hanyar zuwa wajen bokaye daddaka su abubuwa na tsafi abubuwa na bokanci abubuwa na rufa'ido ulumbodo duk waɗannan abubuwa suna fidda mutum daga addini kana yi ka sani duk ibadan da kai a bayan wannan ba za a auna ka sani duk sallan da yi bayan shirka ba a auna ta za a sa cikin awon kafirai ne kun gano wannan da kyau lakin yi rusi a amalahum sai dai ana ƙididdige ayyukansu fa yi ƙafuna alaiha a tsaye da su wa yi ƙarrero na biha a yi tabbatar da kunyi wa yi jizo na biha sai masu sakamako wa yi bukuna alaiha a kunyata su a ba'a masu a hankali su a hankaɗa gidan wuta an gano ne ba a masu awon aiki saboda me za a auna Allah ba ya san ladan kafiri saboda bai da password da za a auna aikin password din shine ne la ilaha illallah bai da ita in ko baka taba shirka ba mun sha faɗa akwai mutumin da ya je lahira da zunubi mujalladi ɗari bai da lada ko ɗaya kaji manya shi ya je lahira fa inna lillahi wal to kai kai ta mu faɗo ta magana ne ma Allah laifi kai shi mujallab ko kaman wannan a ce ko kaman wannan mujallabi ibn lahira fa ibn lahira a hannun mala'iku mala'ika ɗaya fi fike ɗari shida wanda kowane fi fike ɗaya fi girman duniya haka wani tafi shi ma babban ne sai da cika mala'iku uku guda ɗari ha sun sha rubutu kwai, yanzu ko kaman wannan ya je da guda ɗari ya ba mu kai sobo ta kofi aka ce sun yi aiki sai dai su mala'iku kafin haske ne sun fi komi sauri da in sannu sannu ke ta faɗa ya riga ka rubuta so da saurin haske a ce je ka duba je ka bincika je ka tabbatar da kana da wata lada da za ta yi gogoriyo da waɗannan zulubai za ka yi ta Allah ba wace kai da ka ga mutane je ka bincika a ya ce bakin ta mutane ku ina zuwa sai samu wata takarda wani fallon fata a rubuta la'ila ilaha illallah a jiki ce ta samu wani da ce ba wannan abu sai wannan buzun da aka rubuta la ilaha a shi wacin da ya faɗi la'ila illallah bai yi abin da ya ɓata ta ba shi zunubi kawai ta yi na iskanci kun gano wannan da kyau ba ta lalace ba kwata-kwata ana ɗaura su a ma'auni fa malar bihin na la'ilaha illallah sai la'ilaha illallah zai tarjaye su so sai wuce aljanna to in ba ka shiga cikin wanda za a yi wannan ba fa ka dole ce a a a a ga tafsirin nan ne ya yi amfani ko <laughs> in ba sa ka shi biyo ba ba friend wanda za ka sha wahala a zanu ku kiyaye da tatsuniyoyi da wasu mutane suke bayarwa wai abin da zai faru a filin kiyama wallahi kake iman da tatsuniya ja maka dukan banza wallahi wai an je lahira ne na ce wai ko na da abin da aka ce wai ne aha ku sani wai wai wai wai an je lahira da aka je wani mutum ya je gaban Allah wai an je gaban Allah ne aka dawo an tafi sai zama da zunubin shi da ladin shi sun yi kullum doki wa wani ya kike kasa ya za a yi ya za a yi za ka ce to je ka bi bincika cikin mutane kowa ko wanda zai baka kyautar lada ɗaya ko yana sa zunubin ka daya don ka samu ka shiga aljanna shin da an yi canjara tsakanin mai lada da zunubi yana yawo a cikin gari a filin kiyama tare da wani amini shi kuma buhunan zunubai ne ga sunan malam ladan shi kwaya ɗaya da suka haɗe ga mai damuwan shi cewa zai shi ya hau layin hisabi amma kawo kan shiga ma abin da ya faru ta ci a guda a tsarin wannan lada ƙwaya ɗaya shi ya san wuta zai je ai ka je da shi kawai sai ba shi kyautar ladar ka je da shi sai ka amfana wana ga maka fara zai kyauta ne da abota na ƙwarai duk a kasa faɗa maka nan bautar sai yi ma Allah ƙarya don gano wannan da ya kai ma Allah sai aka ce ma sha Allah an gafarta maka sai ka je aljanna har ya yi gaba sai Allah ya ce dawo dawo dawo dawo ya kan baka shi kan mutum da bonus sai sheka a guje zai samu wannan abokin nashi zubar da wannan dattin zubar da wannan sharan waɗanda da mu wannan sharrin nan zo mu tafi aljanna ba ma haka kula <laughs> yake an gano wannan da ku ceto ba in an baka sai an gaya maka wani za ka ci ba ba kai za ka zaɓo ba ba kai za ka zaɓa ba sai an gaya maka to irin waɗannan abubuwa kada wanda ya da wani mai da shi shawara yi, kawai shirga shirgin gidan shi zai ce maka addini to ai a hankali jama'ar annabi kun gani hukuncin nau'in hisabin su kuma kafirai sai an tabbatar masu an tabbatar sun yadda sai a banka su ta su ba masu awo amma sakwai mawazi na huban da su wani zo'ul mawazi na kistar yomin kiyama ban da su su kawai ka yi iskanci ranar don ka zaɓe ka yi kaza eh, ka kasa sunan gwamnati ka ci allah na zaɓe eh, ka zagi annabi eh, ka yi kaza ka yi kaza ƙur'ani ka ƙi da shi ya yi kira sallah ka ƙi zuwa kai don sai annabi kai mana shi gero suke alam ya tikum nazir za ce musu shin mai gargaɗi bai zo muku ba qalu bala qad ja'ana nazirun za ce tabbas mai gargadin ya zo ka kazzabna muka ƙaryata wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in ce Allah bai saukar mana da komi ba in antum illa fi dalalin kabir balle sun kasance cikin babban bata gano nuna su iyaka abin da ga musu ne ya ce mana ko ku kada su ce ya ce fayabkhawna ziyadatan fi hasaratihim wal iyad billah wa bayan annahum lam yuzlamu kaga ba zalunce su ba abin da suka yi ne aka tabbatar masu kuma aka yi su wuta mun gano kenan fa hisab idan yaftali hisabin da ake ya sha bambam a haka mun fahimci hisabi nau'i na na'am a nau'i uku muke magana nau'i na ɗaya wanda za a yi mutu hisabin sir da su sai Allah ba fallasa shi sa dirran da ka taɓa kunyata wani ɗan uwanka musulmi ga abin da kai da shi ne haƙƙi ba za ku cutar da kowa ba to ka shiga uku yi maka ba daidai ba ka gano yi maka ba daidai ba ka sitatta mashi to shi Allah ya sitatta maka duniya da lahira gano amma wannan sitattawan zai cuci iyayen shi ko ya cuci wasu mutane ko ya cuci matan da zai aura ko yayin da za a haifa ko ya cuci gwamnati ya halatta ka sitatta mashi dole ka faɗi ka ce wani ne ba mu gane rufin asiri a to hisabi na biyu kuma wanda su ba za a auna masa aiki ba su kunyata su Allah zai su ne kafirai hisabi na uku kuma hisabin muminai wanda ba su kai waɗancan muminan daraja ba shi za a auna lada a auna zunubi wanda ya rinjaye shi ke ku gano wannan to har ila yau آه، فائدة لزام سامو كون آية من ناحية المسلكية تحذير الإنسان من مخالفة وحصه على الموافقة وهذه تؤخذ من قولي اليوم تجزى كل نفس بما تصل هذا عبادة الله يكرك يدك السابع من الله لأنه يدك هم ماذا هم موافقة نفسه هذا يوجب للإنسان إذا آمن به أن يحرص على موافقة الأمر وعلى طاعة الله فداجي ودني ما الله طاعة وأنا أسألكم كما أسأل نفسي هل نحن إذا صلينا يكون من نفوسنا شعور بأننا سنؤخذ أجرا على هذه الصلاة أو الشعور السائد أننا أدينا ما يجب علينا فقط in kai sallah kana jin Allah zai baka lada ko ko ko kana jin wajibcin da aka sa maka ne ko ka sauke الجواب الثاني الجواب الثاني وهذا لو كان عندنا شعور أن أننا نجازي على هذه الصلاة بقدر ما أتقلنا فيها لكن نتقن آه آه أتقنها جيدا لأننا نعلم جزاء من جنس العمل misali in ka zo kai ibada to ka cewa wajibin da aka sa maka ne ka sauki shi kuma Allah zai biya ka amma kana ganin za ka yi ni dan lada kawai ba sauke wajibi ba to ta yaya za ka yi yadda Allah yake so ku gano ya za ka gyara sallar ka yi ta yadda Allah yake so sai da kai ƙoƙari iyakan ka, allah maɗaukin zargi shi kuma ya ansa ya ba ka lada da darajar da zai ba ka aljanna amma duk aikin da za ka yi sai ta ce ka'ida bi kamar yadda muka dai nuna faɗa imanan wa sabon allah maɗaukin sarki ya samu dace shi ne sai malu yake cewa da zalika yan bagi lana an nas'alallaha an yu'inana wa yu'izana min al-ghaflati ينبغي لنا أن نشعر حين نعمل العمل الصالح أننا سوف نجازي عليه حتى يكون ذلك أشهد لا نحمنا في اتقان العمل لأن الإنسان إذا علم أن عمله هذا هو جزاؤه فسوف يتقن العمل in ka san aikinka da shi za maka sakamako dole ka za ka yi shi da kyau ka natsu kuma ka roƙon Allah Allah ya sa ma natsuwa kai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake yake so ya amince wa ya ya'ti bi ala hasbi ma yarda Allah subhanahu wa ta'ala ku gano wannan da kyau ko Allah ka sa mu dace kowa ya tsaye na tso wallahi da muke cewa abu Allah kai barka ba wanda ya kaza kuyi hukunci kaza ba bakin ku ake wallahi so ake mu gudu tare mu tsira tare lahirar nan gaske ce wallahi gaske ce gaske ranar mun yi hira da wani ina mai nasiya ina ka ba Allah wanda da kake shirme ne na ce yanzu maganar da kake man muke ma ka gane in gane a ce ita kaɗai Allah maɗaukin sarki ya halitta a duniya ya ci da gane akwai matsala don gaba gane waye Allah mai na ce kaddar mutum goma ne a duniya suke hausa kai ne na goma wa kuwa baka wasu ba ka ce babanka ba goma wanka shi wa kuwa na shi ka tabbata tambayin wa wa haka kai ƙarshe ba haushen farko shi wa kuwa mai wasu ya ka yi sai in ya faɗa ya ji ya ga ya san ya faɗi waɗannan kalmomin a galibi ya faɗa kuna wannan tunani yana yi kai jama'a gai da Allah wallahi Allah ne wannan shi sa yau da za mu tafsirin faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa qaba'ila waje Allah kun shu'uban wa ƙaba'ila. yata'arafu inna akramakum indallahi at wallahi sai kun ma mamaki abin da za ku kai ga tambayi wai yaren farko mutum na farko wai koya mai sai ga ta mamaki ya ake yake faɗi kike fahimta ɗan uwan shi fahimta yanzu a nan afirka ko su mutane in suna faɗin su fa ya kai layi uku don mutum ɗaya kwaza kwakwakwakwa ba zai taɓa ji wannan an taɓa ji ko wani suna mutum ɗaya ne fa sai an yi da a suna ko shi na ji shi normal wala haka Allah yi shi to tambaya za ka yi na farkon bayan shi ne allamar insana malam ya abu wa fara kirkirar sannu a gane sannu shi ne sannu shi mutumin na farko da ya sa mutum na biyu ta ya suka fara wannan yaran kuma da yayin annaba adamu wannan bai sai sa ka ba Allah ba a cikin yayan ne shin annabi adamu ne ya koya ba wannan larabci ku ku larabci wannan ku wannan wani shi kanuri ne wannan shi biyarwar ne wannan bakatakke ne wannan inyamari wannan bahaushe wancan biyar rage wancan kuma platini ne wannan kuma shi jukun ne <laughs> kuna gani yanzu a najeriya na akwai sama da yare 700 yare 700 ba sama jama'a in za mu ba Allah mu bi shi in ko mu shirya ba jiki magayi sai Allah ya ce wa anzirhum yawmal azifati idil qulub idil qulub lana al hanajir kawin ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Allah ce wa an zarho wanda ya cewa liman mulkul yau lillahi wahidin tsakha la zulman yawma inna Allah sari'ul hisabi duk wannan ko sai Allah ce wa yawmal azifa dangane da yinin nan na al'azifa yawmal qiyamati wani yini ne da sunan shi ranar alƙiyama wa an da Allah maɗaukin sarki ce zamiru fa'in shi ya oda ala rasu annabi ne aka ce ka yi masa gargaɗe ka gaya masu wa maf'ulu da su ne wa annas mu annabi ne mai aikin suwa zai gaya ma mu an zarin nasa hadal yau an gano nan da kyau ko ka gaya masa abin da zai faru a yawmul ka kai da ba kasan yawmul azifa Hmm? Allah ya faɗi irin da ƙorani ko bai faɗi ba Azifatin azifa mai laha dunin lahi an gano nan da kyau ku. wannan yawmul azifa ita ce ranar alkiyama da rika لعل ta قريب kai ba ka san me yiwa ƙiyama ta zama kusa ba eh mahama tsanar waka Biyan da ke ganin lokaci yayi nisa fahiyya tsari ba na tabqa ad duniya malayin malayin malayin min fahiyya tsari ba in duniya da shekara biliyan, times biliyan ko ya za ta yi wallaya kusa take وإذا شئت أن تتبين لك ذلك فانظر ما تستقبله الآن المستقبل تنظر إليه نظر البعيد والله العظيم كي نظر أنا أشوفك ما كان أشوفهم أفعل لوكت الله يقول فإذا هي تأتي بالسرعة كأنه برق خاطئ والله إنك سولك تاهم والإيا فان ba zuba ba nan ba haka za ga kiyama wallahi ana tambayan ka ya labarin duniya sai ga kaman ka fito tunan ka ta tafi an na haka nema wani yaro magana wallahi biyu ya shiga damuwa na ce shi ya dama ya shiga dama ka tsaya ka bi Allah ka yi abin da iyayenka suka tsara kai masu biyayya in dai kai ɗa na ƙwari ne ba ɗan iska ba yara ne guda biyu ɗaya an kawo su makaranta tare ce shi ba zai ba ya ta iskanci abin karbi da shi ɗaya ya zauna shi kuma ya gama yanzu ya gama ya shi Kur'ani. shi kuma wancan yana nan abin da ya je nema na kuɗi na waye banda ya wace wace a ɗari ba abin da ya ba ba abin da ya ƙulla shi ne da wato shi yanzu ya zai muka ce abubuwa mu ɗauka yin iska gano wani da ku kamar wani mawaƙi da ya mota jam'iyya ce jam'iyyar suwa na ba ta ɗaukar yan iska yanzu gaga ka da shekarun a banza shi wannan yanzu ya gyara shekarun a kirki haka wasu ya tsanci kansa a lahira fa wasu sun bi Allah wasu sun ƙi sai an je ke da damun ya zan yi kuma ba za ka dawo duniya ba wallahi shi sa muka mu shi sa ya ce a mana gargaɗi mana da mana azifa mun gano wannan da ke ku kuma tana tafi ko shekaru nawa ka yi na ga duniya na ta ƙare haka za mu taƙabalar duniya kullum haka ne duk abin da aka ci a duniya za a yi a kusa yake shi sa ba wuce ce daɗin yaro gobe wala sauran zuwa haka yake rana ba ta ƙarya idan waɗiya da jikunya ba da an ce ba komi a duniya nan ƙari ne wani ce na biya kuɗin hayan shekara ɗaya wadda ce ga kamar kwana goma ya a gidan har shekarun ta yi ne ta zaɗi an sa rana wata shida kan gaya da kawai zai wata shida mai. kana kan za ka fi kaza za ka yi ɗin ba ka yi ba komi ya ƙari كلها شوطة فإذا بيأتي بسرعة كأنه برق خاطئ فإذا أدركته أدركته وإن لم تدركه قامت قيامة القلب الله ما كان القيام لا يكيسو كان القيام كالكتابة قيامة كتابة خاش جمع الله كيف؟ قيامة قريبة وإذا بقيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضا قريبة Allah iyama ma babba na zuwa sai maza sun ne kafawa maza sun ne zai kawo isa kowa ya zai ce ne shi ai cin da ka balaga ka shiga matsala a hannun Allah ya cin da ka balaga Allah ka shiga kai idan kulli asin qari sai abin da aka ce zai zuwa kusa yake wa kulli madin ba'id abinda kuma ya wuce ko ya ƙara maka nisa almadi law kana qabla waqtika bi sur'a ba'id za mu tattauna wannan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ta ji hisabun can da aka ce za a yi ko